بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الأحقاب أن سوكر دائتا أمكا daga فوبين سورر bayanin bukatuwar متاني زواج منزنشي da gargaɗin waɗanda suka bijire masa. Tafsiri Hamim Hamim Bayanin ire-iren waɗannan harrufa ya gabata a farkon suratul baƙara. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim Saukar da Alƙur'ani daga Allah mabuwayin da ba wanda yake rinjayarsa. kuma mai hikima a cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da kuma shari'arsa. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu don wasa ba, a'a, mun halicce su ne gaba ɗaya bisa gaskiya da wata hikima mai girma, daga ciki akwai bayi sun san Allah ta hanyar su sai su bauta masa shi kadai ba za su yi shirka da shi ba kuma don su tsaya da abubuwan da aka sanya su siffofi a bayan ƙasa don shi zuwa wani lokaci ƙayyadajji da Allah ne kaɗai ya san shi waɗanda suka kafirce wa Allah masu bijirewa ne ga abin da yake yi musu gargaɗi da shi a littafin Allah ba sa kula da wannan. قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين يا كي منزو ka faɗa ma waɗannan mushrikai masu bijirewa gaskiya, ku bani labarin gumakanku waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah, mai suke halitta daga cikin ƙasa, shin sun halicci dutse, ko sun halicci ƙorama, ko suna da wani rabo, ko tarayya da Allah cikin halittar sammai, ku kawo min wani littafi da aka saukar daga wurin Allah gabanin Alƙur'ani, ko wani ragowar ilimi da magabata na farko suka bari, in gaskiya kuke kai cikin da'awarku na cewa gumakanku sun cancanta a bauta masu. mai اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون babu wanda ya fi ɓata fiye da wanda yake bauta wa gunki koma bayan Allah gunkin da baya amsa kiransa har zuwa ranar alkiyama waɗannan gumaka da suke ta bauta musu koma bayan Allah rafkanannu ne daga kiran da masu bauta musu suke musu ballantana su amfane su ko su cutar da su واذا حشر الناس كانوا wa kanu bi ibadatihim kafirin. kuma tare da cewa gumaka ba za su amfanar da su ba a nan duniya to haka ma idan aka tara su a ranar alkiyama za su zama maƙiya ga masu bauta masu su barranta daga gare su kuma su yi musu sun san suna bauta masu واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين idan ana karanta musu ayoyinmu waɗanda aka saukar ga annabinmu sai waɗanda suka kafirce su ce dangane alkur'ani yayin da ya zo musu a hannun manzansu wannan tsafi ne a fili ba wahayi bane daga Allah am yaquluna iftara قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم shin waɗannan mushrikai suna cewa annabi Muhammad ne ya ƙirƙiri wannan alƙur'ani ya dangana shi ga Allah to ka gaya masu ya kai wannan manzo idan har ni ne da kaina na ƙirƙire shi to ai ba ku da wata dabara a kaina in Allah ya yi nufin azabtar da ni don haka ta yaya zan bijirar da kaina ga azabar Allah ta hanyar ƙirƙira masa ƙarya Allah kaɗai ya san abin da kuke kutsawa cikinsa na suka ga alƙur'aninsa da kuma gare ni kuma ya isa ya zama mai shaida a tsakanin ni da ku kuma shi mai yawan gafarta zunuban wanda ya tuba zuwa gare shi daga cikin bayinsa kuma mai jin kansu. kun كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين يا كي wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mashirkai masu ƙaryata annabtakarka cewa ba ni ne farkon manzon da Allah ya aiko shi ba na ku yi mamaki kiran da nake maku manzanni masu yawa sun riga ni kuma ban san me Allah zai yi da ni ba haka nan abin da zai yi da ku a duniya ba komai nake bi ba face abin da Allah ya min wahayi ba na faɗa ko in aikata sai daidai da abin da ya min wahayi kuma ni ba kowa bane face mai yin gargadi ina ku azabar Allah gargadi ne. قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ya wannan manzo, ga yawon mashirkan, ku bani labari mana, in ya zamo wannan alkur'ani daga wajen Allah yake, amma kuka kafirce da shi, sai wani daga cikin banu Isra'ila ya shaida a cewa tabbas daga wurin Allah yake, dogaro da abin da ya zo a cikin attaura game da alkur'anin, kuma shi ya yi imani da shi, amma kuka yi girman kai kuka ƙin imani da shi, ashe ba ku zama azzalumai da yin haka ba, hakika. Allah baya datar da mutane azzalumai ga gaskiya. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا ifkun قديم waɗanda suka kafircewa alƙur'ani da abin da manzansu ya zo da shi suka ce ma waɗanda suka yi imani da abin da Muhammad ya zo da shi gaskiya ne kuma yana shiryawa zuwa ga alheri da waɗannan talakawan da bayi da raunana ba su riga mu zuwa gare shi ba tun da ba su shirya zuwa abin da manzonsu ya zo da shi ba za su ce wannan abin da ya zo mana da shi ƙarya ce da ɗaɗɗiya mu kuma ba mu abin ƙarya. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين gabanin wannan alkur'ani akwai attaura littafin da Allah ya saukar da shi ga annabi Musa kuma jagora ne ana koyi da shi cikin gaskiya kuma rahama ne ga wanda ya imani da shi ya yi masa biyayya daga cikin bani Isra'ila wannan alkur'ani wanda aka saukar ga annabi Muhammad littafi ne mai gaskata littattafan da suka gabace shi kuma ya zo cikin harshen larabci domin ya gargaɗi waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar yin shirka da Allah da aikata sabo kuma shi bushara ne ga masu kyautatawa waɗanda suka kyautata dangantakarsu da mahalicinsu da dangantakarsu da halittar Allah. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون حقيقه waɗanda suka ce Ubangijinmu shine Allah ba mu da wani Ubangiji sai shi, sannan suka daidaita akan imani da aiki nagari, to babu tsoro a kansu cikin abin da suke fuskanta a lahira, kuma ba za su yi baƙin ciki akan abin da ya wuce su na rabon duniya ba. ko kuma abin da suka bari a bayansu. ulaika ashabul jannati خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون waɗanda suka siffanci da waɗannan siffofi su ne ‘yan aljanna masu zama a cikin har abada sakamako akan ayyukansu na ƙwarai waɗanda suka gabatar da su a duniya. ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين مو امرت متم امرني مي ya kyautata wa mahaifansa ta hanyar yi musu biyayya a rayuwarsu da bayan mutuwarsu da abin da bai saba wa shari'a ba musamman ma mahaifiyarsa wadda ta ɗau cikinsa cikin wahala ta kuma haife shi cikin wahala tsawon lokacin ɗaukar cikinsa har zuwa fara yayansa wata talatin ne har lokacin da ya kai cikar ƙarfin jikinsa da hankalinsa ya cika shekara arba'in sai ya ce ya ubangiji ka kimsa min godiya akan ni'imarka a kaina da iyayena kuma ka kimsa min yin aiki nagari da za ka yarda da shi kuma ka karɓe shi daga wurina kuma ka shirya min ‘ya'yana haƙiƙa ni na tuba gare ka daga laifuffukana kuma ni ina cikin masu yin biyayya ga ɗa'arka masu sallamawa ga umarninka. اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون waɗannan su ne muke karɓar mafi kyawun abin da suka aikata daga kyawawan ayyukansu kuma muke yafe musu laifuffukansu ba ma kama su da su kuma suna cikin 'yan aljanna wannan alkawarin da aka yi masu alkawari ne na gaskiya tabbas zai kasance babu makawa yayin da Allah ya ambaci misalin mai bin iyayensa don kwadaitarwa a kan binsu sai kuma ya ambaci misalin mai saba wa iyaye don tsoratarwa a kan saba masu والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين wanda ya ce wa iyayensa tir da ku yanzu kuna yi min alkawarin fitowa daga kabarina a raye bayan na mutu alhali shekaru aru aru sun wuce mutane sun mutu a cikinsu amma babu wanda aka tayar da rai daga cikinsu iyayensa suna neman taimakon Allah ya shirye ɗansu zuwa ga imani suna ce wa ɗansu hallaka ta tabbata a kanka idan baka yi imani da tashi bayan mutuwa ba don haka ka yi imani hakika alkawarin Allah na tashi bayan mutuwa gaskiya ne babu kokwanto a cikinsa sai ya ce yana mai ƙara maimaita inkarinsa da tashi bayan mutuwa wannan abin da ake faɗa game da tashi bayan mutuwa ba komai ba ne sai labarun da aka ciro daga littattafan waɗanda suka gabata da abin da suka rubuta bai tabbata daga Allah ba اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين waɗannan su ne waɗanda azaba ta tabbata a kansu cikin al'ummomin da suka gabace su daga mutane da aljannu hakika sun kasance taɓaɓɓu ta inda suka yi asarar kawunansu da iyalansu ta hanyar shiga wuta. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم wahum لا يظلمون dukkan ɓangarorin biyu ɓangaren 'yan aljanna da ɓangaren 'yan wuta suna da matakai gwargwadon ayyukansu matakan 'yan aljanna matakai ne maɗaukaka matakan ‘yan wata kuwa ƙasa ne zuwa ƙasa, don Allah ya cika musu sakamakon ayyukansu, ba a zalimtar su ranar alkiyama ta hanyar rage kyawawan ayyukansu ko ƙara munanan ayyukansu. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ranar da za a bijirar da waɗanda suka kafirce wa Allah suka karyata manzanninsa ga wuta don azabtar da su a cikinta kuma za a ce musu cikin zargi da tsawatarwa kun tafiyar da jin daɗin ku a rayuwar duniya kun ji daɗi da abin da yake cikinta na kayan jin daɗi amma a yau za a saka muku da azabar da za ta wulaƙanta ku ta ƙasƙanta ku saboda girman kanku a bayan ƙasa ba tare da wani haƙi ba da kuma rashin biyayya ga Allah ta hanyar aikata kafirci da sabon Allah واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ya kai wannan manzo ka ambaci annabi Nuhu dan uwan adawa a cikin nasaba yayin da yayin mutanensa gargadin afkuwar azabar Allah a kansu alhali suna cikin gidajensu a garin Ahqab kudancin tsibirin Larabawa kuma manzanni sun shuɗe suna yi wa mutanensu gargaɗi gabanin annabi Hudu da bayansa suna ce wa mutanensu kada ku bauta ma kowa sai Allah shi kadai kada ku bauta ma wani tare da shi ya ku mutane na ina ji muku tsoron azabar wata rana mai girma ita ce ranar alkiyama قالوا aji. لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين sai mutanensa suka ce da shi shin ka zo ne don ka kawar da mu daga bautar allolinmu ba za ka samu haka ba ka zo mana da abin da kake mana alkawari na azaba in ka kasance mai gaskiya a cikin abin da kake da'awa. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون سيتي سن اللوكة عذابا ينا ورن الله نيبا سنيبا كدي نيمن زوني ina isar muku da saƙon da aka aiko ni da shi sai dai ina ganin ku mutane ne da suka jahilci abin da zai amfane ku don haka sai kuka bar shi kuka jahilci abin da zai cutar da ku sai kuka je masa فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا Balhuwa هو ما استعجلتم به ريح فيها yayin da abin da suka yi ta gaugawar ya zo musu na azaba ya zo masu suka gan shi girgije ya toka da sama ya fuskanci kwarinsu sai suka ce wannan girgije zai shayar da mu ruwan sama sai annabi hudu ya ce masu lamarin ba kamar yadda kuke zato ba ne cewa girgije ne da zai maku ruwan sama a'a azabar da kuke ta gaugawar a kawo muku ita ce iska ce a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى ka مساكنهم كذلك نجزي القوم mujirimin. tana rusa komai idan ta bi ta kansa daga abin da Allah ya umarce ta da ta hallaka shi sai suka wayi gari halakaku ba a ganin komai sai gidajensu waɗanda suka zauna cikinsu suna matsayin shaida akan da suna nan a cikinsu irin wannan sakamakon mai ciwo haka muke sakawa masu laifi waɗanda suke zarcewa akan kafircinsu da sabansu. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حقيقه mun متانا النبي دوه دليلي نتبتها na وندب مباكو kafuwa wanda muka sanya musu ji da suke saurara da shi da idanu da suke gani da su da zukata da suke hankalta da su amma jinsu da ganin su da hankulansu ba su wadatar musu da komai ba ba su kare musu azabar Allah ba a yayin da ta zo musu domin sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah kuma abin da suke yin izgilanci a kansa na azaba ya sauka a kansu wanda annabinsu hudu yake gargadinsu a kansa. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون حقيقه mun halakar da alƙaryun da suke kewaye da ku ya ku mutanen maka hakika mun halakar da adawa da samudawa da mutanen annabi lod da mutanen madiyana mun nau'anta musu hujjoji da dalilai ko sabar kafircinsu su dawo kan gaskiya فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون gumakan da suka rike a matsayin alloli ba Allah ba waɗanda suke neman kusanci ta bauta da yi musu yanka to ai da sai su taimake su ko ba za su taimake su ba ko sam sam karewa ma sun ɓoye daga gare su a lokacin da suka bi bukatar su wannan kuwa shine kire da ƙaryar da suke cin burinta ga kawunansu na cewa waɗannan gumaka za su amfane su har za su cece su a wurin Allah واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين ya kai wannan manzo ka ambaci lokacin da muka aika maka wata tawaga daga aljannu suna sauraron alkur'ani wanda aka saukar maka yayin da suka zo don saurarensa sai sashen su ya ce da sashi ku yi shiru don mu samu damar jinsa yayin da annabi ya kammala karatunsa sai aljannu suka koma ga mutanensu suna yi musu gargadi daga azabar Allah idan ba su imani da wannan alkur'ani ba. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ya ku mutanenmu hakika mu mun ji wani littafi da Allah ya saukar bayan annabi Musa ya gaskata abin da ya gabace shi na littattafan da aka saukar daga wajen Allah wannan littafi da muka saurara yana shiryarwa zuwa ga gaskiya da tafarki madaidaci shine tafarkin musulunci يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم يا ku mutanenmu ku amsa kiran annabi Muhammad cikin abin da ya kira ku zuwa gare shi na gaskiya kuma ku yarda shi manzo ne daga ubangijinsa sai Allah ya gafarta muku laifuffukanku kuma ya kubutar da ku daga azaba mai raɗaɗi wadda take jiran ku idan ba ku amsa zuwa ga abin da yake kiran ku zuwa gare shi daga ubangijinsa ba ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين duk wanda bai amsa wa annabi Muhammad cikin abin da yake kira zuwa gare shi na gaskiya ba, to ya sani ba zai tsere wa Allah ba a bayan ƙasa, kuma baya da wasu mataimaka da za su tseratar da shi daga azaba koma bayan Allah, kuma waɗannan su ne suke cikin ɓata bayyananne. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير شن أن مشركي ما سكريتا ودتاشي tashi bayan mutuwa ba Allah da ya halitta sammai kuma ya halitta ƙasai kuma bai gaza a wurin halittarsu ba duk da girman su da faɗinsu ba su ga yana da ikon tayar da matattu ba don yi musu hisabi da ba da sakamako haka ne tabbas shi mai iko ne akan raya su hakika shi maɗaukakin sarki yana da iko akan komai ba zai gaza raya matattu ba. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون a ranar da za a bijiro da waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa ga wuta don a azabtar da su a cikinta kuma a ce masu wannan abin da kuke gani na azaba gaskiya ne ko kuwa karya ne kamar yadda kuke faɗa a duniya sai su ce gaskiya ne mun rantse da ubangijinmu tabbas gaskiya ne sai a ce masu ku ɗanɗana azaba sakamakon kafircewar ku da Allah. فاصبر كما صبر ulul العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ya kai wannan manzo ka yi haƙuri akan ƙaryatawar da mutanenka suke yi maka irin haƙurin ma'abota azama daga manzanni annabi Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa alaihimussalam kada ka gaggauto musu da azaba kai ka ce masu karyatawa daga cikin mutanen ka ranar da za su ga abin da ake alkawarta masu na azaba ba su taɓa zama a duniya ba sai wani ɗan lokaci aini saboda tsawon azabarsu wannan alƙur'ani wanda aka saukar wa annabi muhammad isarwa ne kuma ya ishe mutum da aljan don haka ba a halakarwa da azaba sai mutanen da suka fita daga biyayya ga Allah ta hanyar kafirci da sabo